أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واصلة وأنذرهم الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فيقول الذين ظلموا ربنا أخذنا أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم وسكنتم من مساجد الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا

بحمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سلام على عباده الذين اصطفى الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة من أخلص له قلبه وانجاب الأمر كدار الشرك والكفر وأخذت له بالرزق الربوبية والسعاد به من شر الشيطان والهوى وأتلطف بحبه المتين المنزل على رسوله الأمين محمد من خير الله وعلى آله الطيبين صحابته الصابرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يكون الناس برب العالمين اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نحن بك على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى يجدد الزيادة الله تبارك وتعالى أكلم من الجزاءات المقدمة على الإنسان لديه هذا الدعاء مساء الخير وسلم وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في في عليه جلال da dukkan waɗanda suke koyi da shi da ƙarfi yaran da kai a Allah ya kama su wani yan uwa suka sani yau muna yammaci na litinin sha bakwai da watan ramadan wanda daidai shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan jiran ma'aiki daga barin maka da madina ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sake awa mu da lafiya yanzu a cikin kasajin masallacin mu na masjid tawhid wanda yake yana zuwa da barka ta kanta kuma za mu ci gaba da karanta abin da ya sabaka daga dalilin daga littafin Allah subhanahu wa ta'ala gudayya inda sani mana tare da tafsir nan na Imam Nasir Sa'id tafsir Karim Rahman kuma muna cikin surat Ibrahim Ibrahim alaihi salatu wassalam darasin mu ya kai ne a daidai aya na talatin da tara فإذا الله تعالى الحمد لله الذي وحبني على كبر إسماعيل وإسحاق فيجوع إن ربي لسميع الدعاء عند النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقول تقبل إن شاء الله مستقيم وسام الله وسام أيضا tare da yawan shekarunta shekaru sun ja ya manyanta kwarai da gaske amma tare da haka ubangiji ta alamar ka kai wasu samun ka bayan da ma har da jika babu kun saka allah yawa annabi ibrahim na karanci da haka ya amsa masa addu'o'i dukkan addu'o'in da annabi ibrahim ya rubuta allah a muka karanto mun ga cewa ubangiji ta ala ya amsa masa da haka fasta zaga lahu da a'a فاستجاب الله له في ذلك كله ubangiji ta ala ya amsa ma'amna ibrahim a cikin dukkan abin da ya roƙe ka illa anna du'a a hula abin sai dai addu'ar ta da yawa babanta inna ma wata alƙawari ne da yawa babanta alƙawarin cewa zai roƙan maka ubangiji zai roƙan maka gafara Allah tare da cewa babanta ba musulmi ba ne da ta ba musulki ne cikin masu bautar gumaka bar ma cikin shugabannin da ke bautar gumaka kuma ya yi wa annabi ibrahim cewa irin zakare ta inda ya nuna annabi ibrahim ya bar garin baya bukatar zaman sa tare da shi da haka a ƙarshe ce da illan kantar ya ibrahim da arzunan nan idan ba ka hana daga wannan magana ta tauhidi ba al'umma ta ba ka yi ba ka gani ba ka amfana ba ba ka tuka ba idan har ba ka daina wannan magana ga Allah yanzu ba ma'ana da kuma kanka ba to la'arzu min naka zan ka a jefe ka ka walakanta a ƙarshe ne ce wa zurni na riya ka shuɗe daga barin na ba na buƙatar zaman ka tare da ni annabi Allah Ibrahim yake ya abaki yake ya kai a ah, da sannu zan tafi zuwa wajen ubangiji na kuma shi ne mai shirya da ni a ƙarshe ne ya yi alƙawarin zuwa ƙawar uban gafara allah domin allah ya gafarta masa kada su bala'i da wahala da azaba a gobe ta a gobe lahiya da haka na ibrahim ya cika wa'adin da ya yi amma wannan addu'a tana ɗaya daga cikin addu'o'in da Allah bai amsa wa annabi Ibrahim da kuma rufe da sharadi ba dan kuma dan wanda ake wa addu'a shi ba ahalin addu'a ba ma'ana bai tuntuci Allah ya yi masa gafara da tun da bai da ba bai kuma ba sai yasa Allah ya ce ah, wa ma ما كان للنبي من فرقه ما كان النبي والذين آمنوا أن يسترسلوا للمشركين ولو كانوا بالقربى من بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا أن مغبت وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو الله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم kaga wannan ayoyi su ne suka hana Allah ya karbi addu'a annabi Ibrahim zuwa ga babansa Azar wannan yana nuna kenan biye da ka so wani masoyin ka ko mahaifin ka biye da ka masa roƙo in bai mutu da kalmar shahada ba addu'a ka ba za ta karbi ba sai dai ka yi hakuri sai ka ta farko daga nan Allah sai ce ma kana lin nabiyyi wallazina amanu bai dace ga annabi ba da waɗanda suke imani da annabi an yi tsarki rumin mutunci na a ce sun roƙon wa musulunci gafara wato bai dace a ce annabi da mominai su roƙon wa musulunci gafara ba dalili Allah baya wa wanda ya shirka da shi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha shi to Allah baya magana ba da lokacin da Allah da magana Allah magana da yake ke yasa ko da cizo a anguwar ku ko a garin ku in yake da cizo bai magana in ya faɗi zance ɗaya ke ya tsaya kanka don haka ake cewa da cizo ne ana cewa da cizo ne a madara wato a matsayin da in yi magana guda ba ya kalla to haka balantana Allah ta subhanahu ta ta'ala Allah baya baki biyu idan Allah zai magana to magana dai Allah ya yake Allah baya baki biyu zai faɗar magana ya sake faɗar wasu sabanin waccan magana kuma duk su tabbata daga magana Allah Allah baya kaga anan Allah da kansa yake inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafartawa da a shirkanta shi da wani sai yake wa yaghfiru ma duna zalika wani yasha amma Allah yana gafarta ma da bai kai shirka ba ga wanda yake a يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما يوم يشرك الله حقيقة يا تذكري ذنوبي من جرمى يا ذي الجلال والتكريم وكاكا أنا mun samu cewa Allah ya tabbatar da cewa baya gafarta da wanda ya shirka da to ga shi kuma mahaifin annabi Ibrahim mushriki ga shi kuma annabi Ibrahim ya masa alƙawarin zai yi masa zai rukan masa gafara Allah kuma ga annabi Ibrahim ya zartar da addu'a din yayi amma Allah ba zai amshi wannan addu'a ba inda ya riga ya tabbatar da duk wanda yake musulunci bai tuba ba Allah ba ya gama masa kuma ga sanan Allah cewa azara ba zai tuba ba sabaka ilmun lahi alaihi ilmin Allah ya riga ya gabata cewa azara ba zai musulunta ba zai mutu musulunci da haka addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ya yi maka ba ka zama ka fasiya addu'a ba ba ka Allah yake ba kana lin nabiyyi wal ladina amanu an yastakbiru lil mushrikina walau kanu ulul qurba baya tuntunta ga annabi da wa'inda suke imani su roƙa wa mushrikai gafara suke Allah ka dukan wani da wani alhali mushrikai ne da haka ko iyayenka suka bar duniya a matsayin su na mushrikai haramun ne ma ka roƙa musu gafara don Allah ma ba zai gafarta musu ba Allah ya riga ya yi sharadi da kansa Allah ba zai gafarta ba duk wanda ya fuskanta wani da shi ba da haka Allah yake bai dace ga annabi ba sallallahu alaihi wa alihi sallam da wa'inda suka yi imani su ce Allah ka ji kan kowa da wani alhali wa'innan da aka wa addu'a wa sarkai Allah ba zai gafarta musu ba Allah ya yake walau kanu udun to ba ko da ko makusantan ku wato ko da uwa ce ko uba ko da ko mata ko dan uwa na jini bi matsayin ta gare ka inda musulki ne haramun ne a shari'ar Allah ka ce Allah ya gama samu don Allah ba zai gama samu ba kada ba ka wahala da kanka Allah ba zai gama samu wanda ya mutu shirka ba za ka Allah ya ce walau kanu da qurba min ba da ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim bayan ya bayyana ga annabi ya bayyana ga masu imani ga annabi cewa waɗannan da ake roƙon magafaran nan yan wuta ne bi ma'ana sun mutu da kafirci ko da shirka to bai za su abu kuma su gawara ba da sai Allah yake wa ma kana su ga fara Ibrahim da abi fara da annabi Ibrahim yayi wa babansa bai zama wani abu ba illa an mau'idatin wa da ha'iya ba sai alƙawarin shi da shi Allah Ibrahim ya dauka makansa zai yi yayi wa baban alƙawarin shi Allah ya roƙa masa gafara Allah ko bai san cewa Allah ba zai gafarta masa ba sai daga baya falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillah a yayin da ya bayyana ga annabi ibrahim cewa azar ba makiyin allah ba makiyin allah ba azar makiyin allah ne na karshe ta ba wa annabi sai annabi ibrahim ya saurar da zai ce daga yau ba ni ba kaga annabi ibrahim ya yi fara'a da sun ta amma fara'a ta kaskiya a shekenan istighfarin da ya yake yayi musu alƙawari kafin ya bayyana gare shi shi a Ibrahim cewa Allah bai gafarta mutum Allah ba zai gafarta mu azara amma da ya bayyana cewa ya gane azara a duhun lillahi makiyin Allah ne ta tabarra amin sai yake to daga yanzu ba ni ba Allah ya ce inna Ibrahim la Allahun halim lalle annabi Ibrahim la Allah mutum ne wanda yake karuwa zuwa ga Allah da bin dokokin Allah da bin umarnin Allah ko mutum ne mai haƙuri mai juriya? ya yi haƙuri da ɗaukar duk abin da aka yi masa tare da gurgunawa da cutarwa da korarwa da wadatarwa da alƙawarin jifa da kisa duk da haka yawa alƙawarinsa alƙawarin neman masa gaba lallai ana ibrahim ya kasance da awahun halin da haka wannan shi yasa ubangiji subhanahu wata ala bai karɓi wannan addu'a ta annabi ibrahim zuwa ga mahaifinsa ba ina fata an gane don haka ubangiji subhanahu wata ala. يا تقمت أبدوئي فاستجاب الله له في ذلك كله إلا أن دعاءه لأبيه إنما كان موجدة وأدهائية فلما تبعين له يعني تخير إلى نبي إبراهيم لأنه أبو لله هذا المسجد أن ليس يتبرأ منه كيف رمت البغضة فهذا في أخي هميلية فتقوى كما تشعر قوى كما تشتكى وكذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وبلغك على يكفي برغام لا دار أن الإبراهيم عليه الصلاه والسلام دمني ذات وكنت هريه yake rabbi ya ubangiji idan an ya Allah ka sanya ni musulman shara mai kai da sallah wa min zurriyati kuma Allah ka sanya daga zuriyar ta masu kai da sallah ربنا يا أبنجد المن وتقبل دعاء الله يا دعاء لك وفيك ربك اغفر لي يا الله تجاهر كامل جاء النبي إبراهيم ولوالدي da kuma iyayena wani mu'minina ka gawarta mana ka gawarta mu iyayenmu wani mu'minin gawarta mu ɗan uwa mu'minai yau mai kuma hisab ranar da za a tsaye hisabi su kenan ubangiji subhanahu wa ya yakan yi wa wasu bayan sa gafara ko da ranar hisabi ne wato Allah ya kan yi abubuwa ga waɗansu bayansa ko da a ranar da aka tsaye da mutane za a mutum sarki babu ko sakawa mai ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ba da labarin wato wayan su mutane guda biyu da daya ya zalunci daya kuma aka yi kiyama ga wanda aka zalunta ga wanda ya zalunci shi wanda aka zalunta ya rike wanda ya zalunce cewa lallai sai Allah ya karɓar masa haƙƙinsa a wajen ya ubangiji ka an na haƙƙina daga wani ya zalunce ni ubangiji ta'ala idan suka wata idan wanda ya kai wannan kala ko wannan hoton suna hukuma da juna tsakanin cikin hikimar Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ce wa wanda ya kawo kala wanda yake an kuma ka haƙƙinsa a hannun wanda ya zalunce ka sai a ce daga kansa sai ya daga kansa sama sai zo irin dan ƙaririn gida wani ƙatotar gida ya sha ado ya sha kalliya. gida ya ce gida bai taɓa ganin gida irin ta ba duniya sai ce ya gini. wace da wannan gini ina ce annabawa ko wanda ne ke da wannan jini sai Allah ya ce masa kai ma kana yin mallakar jini ya ce ya ubangiji da ni zan mallaki irin wannan gidan sai Allah ya ce ka yi wa wanda ya sai ka afuwa sai ka mallaki gidan tuni sai kira ya yi ne Allah ya ce kuma yana muku gaba daya ka rika hannunka ku shiga aljanna kaga Allah na abuwa ko a ranar hisabi bayan wannan akwai na nufi na biyu cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya karɓi santo da bawa su ranar hisabi sai Allah ya tambaye ta a arabta lamban kaza wa kaza laifin iri kaza da laifin iri kaza da ka aikata ko ka san kai bawa sun sai yau da kai ya yi ikirashi ma'ana ya tabbatar da wasu laifuka wasu kuma bai ce tabbatar bai ma sun yi ba da cikin hikimar ubangiji da alfar ubangiji sai Allah ya ce masa barka farko da kama alinka wa malam ta'ala na gafarta maka abin da ka sani zai fi da kai da wanda ba ka sani ba ba ka tafi aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ba da labarin wannan sai yake cewa wannan shine hisabun da kiwa hisabi mai sauki Allah ya tafi amma mun dauke hisabu rubiya mini da farko فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب كتابا Ubangiji ta ala ya ce, Ka ga waɗanda aka ba su littafin su ta dama, amma wani zoce su ta ga wani yamini ne amma ka ga wanda aka ba su littafin su ta dama, Ubangiji ta ala kai wa hasa da littafin ya tera. da sannu wannan za a mai bincike bincike mai sauƙi Allah ka azarta mara bincike mai sauƙi Aisha Allah ya kara masa da wato wata rana annabi da cewa yana magana yake cewa duk wanda aka masa bincike da kulli a wajen hisabi ba zai kai labari ba man nufi tarbiyyar da uzziba yake duk wanda aka masa da kuma sallah a hitar da tsawai misali an gama azabtar da shi sai aisha take ma take take tambaya take mamaki ita ce alam yaqul Allah ta'ala wa an amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasibu hisaban yasira ya da mai ya ba a ma'aikin Allah ashe ba Allah ya ce duk wanda aka ba ka littafin sa a dama ba da sabbin sa mun hisabi mai sauki يا فعل بيت إنما هو إنما هو الأرض يا عائشة وما وضعنا ومن يمسك من الضرر وجد wannan da yake magana a kai wato al'adu al'ardu shi ne abin da muka fassara da su cewa Allah ya zo da bawanka ya tambaye ka kasar laifi kaza da laifi kaza da kai bawa ya ce sani ba tabbatar da wani ya sunfe ya kai a kan wani sai Allah ya wannan shi ne ake nufi da misalin da kewa ta ne da yake masa amma ka san ya aisha duk wanda aka yi su bita da kalli ke da rashi wato bita da kalli shi ne duk wanda allah ya bibiye ki sau da kafa rana ta ba kai ne ka aikata da ba a lokacin ka ba a wurin ka ba laifin iri ka ba ta kuma ka ba a wurin ka ba laifin iri ka ba manzo allah ya ce duk wanda aka masa wannan bibiya ba zai kai labari jama'a ko a duniya ka duba ko da bincike da ake zama ita da gaskiyar ta amma in ka kafa ne ka gaban ka na faɗo wataƙila ba ka faɗa shiga bincike na gwamnati da ko me ake kiran shi sikirili kila ba ka taɓa faɗawa hannun masu sikirili na gwamnati wallahi da gaske ka ba ka cikin masu laifi amma gaban ka da ɗar na tsar tsar wanda ba ka san abin da zai faru da jama'a wannan kamar duniyar ne wanda iya kan abin da za a yi maka gwamnati abin da ko za ka yi in ma ta kama ka da lafiya sun ka fara ne a ce an daina ba ka albashi an kore ka iya kan abin da za a yi maka amma da banka na ba to jama'a na samu tsaya gaban Allah mun tsaya kotun Allah alkalin alkalin أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى ما هل البضاعة كقسم هنسي باع الظلماء باع يدوني باع بيدوني كلهم الله كي والله جيس أي قبل الله أتوانا كنتم يا كنت جنين قبلها أي شاي إن كنت وما نجي فيه والله كنت كنت جبل كتاعدهم الله بعد أليه بنتي a ce za a zo da batun ka yanzu ai mana yanzu wala ya ba illan nara ya sake dubawa ta hagu baya ganin komi ke wuta ya duba gabansa baya ganin komi ke wuta ya duba bayansa ba ya ganin komi ke wuta maza da yake kaskatan mara wadda da ke sallah ku ji tsoron allah ka kare kanka da wuta ko da ka saka da zai da biyu a dole ɗan adam dama da abin da firgiti ne bayan su firgiti saboda su firgiti kasar su firgiti ta hagun su firgiti ta damar su firgiti kudin su firgiti arewa su firgiti kuma ga ta ba wani ba wanda zai iya tsere ba Allah ya tsaya ba a sarar jin wani ne يا يا محشر wani jini. استطعتم أن تنصروا من أقطار gaba ɗaya yin da ba su sun za su iya wanda duk da dama da tuko cikin su ya samu fita ya farko min a tsakarar samawati wal ard a gargajin sama ko a ƙasar farkin Allah ya ga wani ya sun da su wanda duk da ke gujewa cikin su ya koya ya fita daga inda yake Allah ya ce sai Allah farkin Allah ya ce la ilaha illa ta, wallahi ba ka iya gujewa باقية هذا العلة كثيرة وتبدا كل الذي بالأمن فبأي آلاء ربكما تكذبان توجهوا لما في كنت كريا ساوى يا سوء الجنوب المثال لهذا باب بكاء لنا باب الظلم هو فهم الظلم لا مرجع ولا مرجع إلا إلى الله باب مفكا باب وصمان دولار سيدنا أنكم بأن لا أنكم sai wanda Allah wato ya tsirkar da shi a ran babu inda za to kaga wannan tsayuwa gaban Allah kai ku ji a kai ku na buga mana misali da kan abin da ya na duniya sabbala kai ba ka da laifi amma an yi cikin nan da a fayil ɗinka kana banka na kwaɗuwa sai ina ka ga shi ne da laifi wata dama ya tabbata da gaskiya dama yana cikin ma'aikatan bodu ba na gaskiya ba shi kansa ya sani kuma yanzu an ce kawo fadin ya ce kimo fadin ya zo da to ya yi kuma za mai kawai amma san abin da zai faru ke ta lokacin da duk da a cikin za ka suna tuka tuka wallahi ma tsari akwai wata kwamishina ko wata zo aikaciyar da aka saka jagoranci wannan cikin na wani lokaci wallahi da aka zo kan fayar da wani anan ne da ba wani wani yake ga ba ba a cikin garin nan da aka zo shi wannan mutum ga fayar din a gaban ta ta bude ta ga duk abin da ke ciki tana son kan ne tambayoyi game da fayar din tana daga kan shi ta ganki kan mutum da ke ba kai ita na yin cikin ita na ta ce ai cikin sun da ba a yi wallahi kibiya ce ana aka karfi ta kawai to ta daga bai ta zama sun ga ta kawai gangar da jiki ba ne to ba kai ta tambaya sai za ka yi tambayar mutum ba kai kaga mutum ne ba haka kawai ko mutum ba su ci kawai ana aka karfi ta kawai ta yi sikirin ya gani wani abu sai ne ya ga ta subhanallah to wannan na duniyar kenan da iyakar abin da za a maka a koyar da aiki da na san to ne kike tun da ba aiki ba na bokin ne kai ba da gaske ba to kaga mutane suna shiga cikin wannan firgici a nan duniya to na ta gaban Allah subhanahu wa ta'ala jama'a tsaya gaban Allah wa ta'ala ko a gaban mutum da nan aka ce a tsaya za a bincike ka ya za ka ji gaban ka ya ya za ka ji gaban ka balantana a kan ga duk wani shaida duk wani karɓaɓɓen shaida an gama gaba da akwai shirin mala'iku kiramin katibin ya alamu na masu falo in wanda sun san abin da suka aikata da shaida su sun kawo a rubuce bayan shaida su ƙasa da kake takawa rikodin da kake yi kowanne makasa na ɗaukar hotonsa da zahirin abin da yake yi جاي شيء بالكسر جاي شيء بالكسر جاي شيء بالجبر قول وإن جسوك أي كسر أنت فاجئ بإيه كسرك إن هم اللي يجيك كسر أو فوق أو كسر فوق كي يجيك جاي أقول لك أنت فاجئ شيء بالجبر قول يقول لك أي كسر فنا وقفت الله الشهيدة الله يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن mutum zai ci jayayya daga ɗan'uwansa da ke lima shahidtum alaina fa qalu li yudin lima shahidtum alaina me yasa kuke ba da shaida a mu ni ina jayayya yadda za a yi musira ku kuna ƙara tura mana kanku a duniya lima shahidtum alaina قالوا أن كتب الله الذي أنتق كل شيء وهو خلقكم أول مرة من إليه ترجعون hannun su zai magana cinya za ta magana gwiwa za ta magana kawa za ta magana yake a Allah ne ya ba mu dama da kawai mu yi magana wanda yake ka komai ya yi magana kuma shi ya halitta ku kun duniya kuma ga zuwa gare shi kuka dawo da haka ba mu da abin da za mu yi Allah ne ya ba da ikon mu faɗa kuma mun faɗa daga nan sai mutum sun fiye da kai Allah ya ce ko akwai wani sauran zance sai shi haka ba na ba Allah ya ce akwai sauran shaida akwai wanda kake gani za a kawo wanda وانا كتير كتير بعد بكيجا اطول بزعم كاو من نعم، انا ظالم ما توقف عبد الله الكريم لذلك ايوه بقول الله بقى وكالو بقى والله ما قولك الا ما قولك الا سبحانه وتعالى ايوه بقول الله بقى وكالو بقى النبي ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقول يا الله ka karbi addu'o'in mu ka gafarta mana ka gafarta min ni da iyayena da ƴan uwa masu imani ranar tsayuwa hisabi da aka haka zaba Allahu haka zaba Allahu lahu fi zalika kulli duk abin da ya roƙa Allah ya amsa masa abin da kawai muka ce bai amsa masa ba shine addu'a ta da yake yi wa baban sunan gamara Allah kan da ya amsa ba to ci gaba ولا تحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ubangiji ta halaye wala ta sabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada ka yi tsammani ya kai abokin magana ya kai wanda ke sauraron magana Allah ya kai wanda ake magana da shi Allah ya ce kada ka yi tsammani ko kada ka yi tsammani Allah da mara ne ga abin da azalimai suke aikata Allah ya Allah da zafana duk abin da ka ga ɗan adam yana aikatawa Allah na sanar da abin da mutane ke illa akwai Allah kawai ya kai hakuri kuma Allah ya yi hakuri da yi da abin da ya shar'anta ma kanta da rarra ajalin musamman na ƙwaje bai Allah ya ce ba don lokaci da muka ayyana ba muka aje sai kan da mu yi hukunci tsakanin waɗanda suke saba kana yadda shi sai Allah ya hukunta ka amma Allah ya sanya lokaci ya sanya ajali da haka kawai sai lokaci ya yi sai Allah ya hukunci da kanka da haka akwai firgici da tashin hankali ranar tarka a kiyama ga ajali wani malami yana cewa wani magabar ولم يظهر به يوم فضيل أشد عليه من يوم الجمال ويوم الحسر أكبر منه هولا إذا وقف الخلائق بالمقام فكم فكم من ظالم ليبقى ذليلا ومظلوما تسمى بالانتقام وشخص كان في الدنيا ثقيلا تبرأ منزل النجم الكرام وعفو الله أوسع كل شيء تعالى الله خلاق الأنام يأتي ولم ينظر به يوم القبيل ما أم بوجه بشوء مثلا أشد عليه مثل فرجتي أجريت له من يوم إمامي كما لا نبدأ كرياكي مثل مثل كذاب لا نبدأ كجوابا أكجوابا بعد وأن المشركي لو أن المشركي دم مثل مثل كذاب ya tara runduna na mayaka waɗanda ke zuwan bayan a matsayin shi daga da mutu kuma da kuɗin dubu goma a lokacin abu abin nan umar za a kawo aka yaje shi an yi hasarar jarumai na sahabbai a wannan yaki hususan ahlul qur'an wa hasan musamman ma'abuta qur'ani babu yakin da aka kashe alalan mummi mahaddata qur'ani kamar wannan yaki ya mabar da kyar aka wato aka kare da ƙabiyar wannan shaitani mai da'awar abin samun kai da mutum kasa wannan yaki ya kai su jiki da haka wannan mabban magabacin yake cewa babu wani wato yini da ya shuɗe masa mafi firgiti kamar wannan yini amma sai ce wa yawon da haka ba aka zaɓa min muhawla ranar tashin ziyara ranar da Allah zai tattara إذا وقف الخلائق بالمقام إنك تأيجها لكم الله أو لست يواجه الله سبحانه وتعالى ضرب جدا لكيش إذا فكم من ظالم يبقى ظليلا ومجلوب تكبر للإنسان ديوا يشي على من ذاتك أزال من تلك كتنسي جولا كنسي a zamanin cikin kaskanci da walakanci duk waɗansu sabuwa na tatsewa na rashin arziki na halaka sun tabbata ga azalimi za a ga cikin kaskanci da walakanci a ranar mazlumin su kammala laifin kanu duk wanda yake aka zalunce shi ya nake kamar ya ga tsaron su cewa sai an san ya nake ba gudu ba gara salman ya ce wa shahakun kana fi duniya fakira za a ga wani dan adam a duniya talaka ne talaka bai da kowa bai da komai kaga wa amma zalan nujubul kirani amma ya samu masauki na masu kima da daraja na manyan manyan mutane a rayuwa kawon Allah ne bai zalunci kowa a nan duniya ma da talaucin bai zalunci kowa ba amma ba an yi kiyama ga wancan azalimi ya shiga kaskanci ga wannan talaka da bai da komai ga ni da masauki irin na manyan mutane yake wa afu wallahi aw sa'ukum da shay'in ta'ala Allahu Allah ta'ala nan karfe mamaki mana afu Allah ta yi wata komai afu Allah ta yi wata komai Allah ya ɗaukaka ma wato mahalicin halitta Allah ta samu cikin wa'in za a yi wa abuwa da haka Allah ya ce wala tahsabanna Allah ghafilan amma wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kar kai ma kar kai wato kar kai da kun cewa Allah maraukani ne game da abin da aljalimai suka aikata wa Allah bai dokana ba innama ko ban sani kawai ubangiji ta ala yana mai jinkiri ne kawai yana ala musu lokaci aron lokaci ne kawai Allah ya ba su biyo don wata rana da za ta zo ta haska filin abatar wadda in ido suka birki ke suka kada ba su dawo. Misana, ido in yi daga ya birki ke da kalli mamaci a lokacin da mutu a kusa mamaci ya da yin kusa dawa ya da an gani. To, kirgitin da wato azzalimi dan adam mai laifi zai shiga adam nan. Idan sun kuna mamaci cewa da budewa in suka daga gira su daga sai kuma irin zuciyar su kamar an sa abu an kwakwalo su ba za su koma ba saboda firgitin da ke gaban na adam ya iya idan ba ya iya koma lima abu kuma da Allah muftajina muftajin muftajin na muftajin muftajin na ya لا يمتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء بل تعالى مقصدين رؤوسهم مقصدين مقللين رؤوسهم ذا جلسة سنة جدجاوة سنة مقصدين سنة جدجاوة جدجاوة سنة ميكلة زي يطير لا تنسى القيامة سنة ملائكة الله يجعل ملائكة يكونها ƙarshen inda za a yi misali yana ce mutane halumma halumma halumma halumma ibadallah ku zo ku zo ya ku bayan Allah nan ne nan ne nan ne taron nan ake taron yau ba wanda ya ce kauce sai da Allah ya kasance wannan tafiya ta wannan kiran an wannan kiran yake wa kashatul akwatu salatin kawai illa hamsa duk muryoyi sun yi shiru ga Allah mai rahama kawai ya yi shiru ka isa kai magana kan imin ka yar ruwa Allah ya ci duniyoyi in yi shiru ya Allah ka yana salatat mau ba za ka ga komai ba a ranar illa hamsa sai ka ce kafa can can can yadda kawa take takawa za a je ku je a ta an ta kira mala'ika wurin taron kiyama Allah ya ce ba za ka ga kowane marguwa ba sai ƙara kafa ku ko ya fi dalilin da shi mala'ikar ta halum halum halum ma ibada ya ku bayan Allah ya ku bayan Allah ku zo ku zo nan ne gurin taron ga inda za ku zo ba wanda yake karkar za ku wajen ba a fakarkata dole kowa ya miƙe ya amsa kira sai an yi to shi ne ubangiji ta halarci muftirina suna masu gaggawa don an kira mala'ika na taron kiyama muku da yi sun kawo masu wannan kwaikon tafiya kawai a cikin firgiti da su la ya fita ilayin farkon allah ya ce gan jirar jirar ido fatar ido in ta ɗaga wa ido ba za ta dawo ba ido ya buɗe kenan tsuru tsuru wa afilatun hawa kaga duka sun zama wato farik sun zama yobi sun zama kamar fanfan a shana sai da aka yi Allah yi mana rahama a imamu na so musa a dire ce ha za wa ibn shadidin da zuwa ne wannan kyakkewa ce mai tsanani da Allah ya yi wa jalumai wa tasliyatan lil mu'minin kuma haƙuri ne Allah yake yi wa mu'minin da ku yi hakuri da na tuba ba. ga san mu'minai a duniya su ne waɗanda ake ke وما نقم منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد ba wani abu yadda ake musu azaba ba aka azabtar da su amma bin yasin da mahaifiyarsa sumayya irin su bilal ibn rabaha wanda wangiransu sumayya yake ta azabtar da shi da sauran yan uwa ne da ake azabtarwa da sahabar uku wayanda aka gina rami aka hura wuta aka dinga cewa su faɗa ɗaya ta yi kafiri akwai zalunci musulmi ne aka samu aka hura ba aka tona ƙasa aka yami aka hura wuta shi a zalibin sarkin aka samu kujera aka kama musu ya zauna aka tattara waɗannan bayan allah masu imani da su tsaye tsaye su haɗa cikin wannan wuta ya lafi kwafi da ashababul ukudu annabi yi wa'ud irin alaya ƙo'udu ga su a da su su gaba da ko uzu an kama su kujeru sun zauna suka kawo ɗan uwan mamanai. sai a mutum mutum a cikin faɗa ba ba yadda iya sai ga kawai hada a zo da wani shi mara ba, aka zo da wata mata da goro za ka faɗa ne ta kalli ɗan da ke baya ta dan tausayi kai ku na ɗan yake mama mu ba komai sai ta fara da ɗan duk mutum da yi ba sai ta Allah ya ce ko ce da ashabun ta kudu an tsine ma ma'abuta yin rami masu haka rijiya ta wuta suna jefa da kwamar ba Allah ya ce an tsine musu albarka sai Allah ya ƙara tsine musu albarka to don haka a ran Allah ta baraka wa ta'ala yana ba da hakuri ne da ƴan uwa mu ne wa tasmiyatan lil mazlumin kai da wa'inda aka zalunta وأن ذا ما تؤثر أتي ذلك أبي وإن باسد جادا في باسد قوة عند الله عند الكيس ذاك أن لا يكي باسد هكذا دون ذاك ذلك أبي يا أخي لو أتيت ذلك أما تقيا تنظر وتؤذن لآية كنيسة عند الكيسة برمى الله كبرمى الله كوري لا نزال تدو جزاء عن شهد إنكار daga wanda ya zalunce ka a baka an gane wannan da kyau ai ya kuma ubangiji ta ala yana cewa game da wannan kisa game da wannan ainihin wato kafa da muke magana a kan wala ta saban Allah ghafilan amma ya'malu zalimun kada kai tsammanin ubangiji marauta ne mai gamar abin da azalimai suke aikata ba ai haisu amhalahum sai da Allah ya jinkirta muku har lokaci ne Allah ya ba wa adarwa alaihim al-arba ubangiji ta ta'ala ya kafo musu arziki daban-daban su ne samun shugabanci su ne samun mulki su ne samun kuɗi su ne komi dai kawai a hannun ta kawai komai na tafiya da dalilai ba ka jahili bi shawar ta ke ɗan amma Allah ya ba su wa tarakahum yataqallabuna fil bilad ubangiji ta ala sai tsara aljalibai suna ta jujjuyawa yadda suka ga dama cikin ne da cikin ne suna ta wato jujjuyawa su amini na mutmaini suna cikin aminci ga natsuwa ba mai iya taɓa su yanzu ka duba manyan ajalaman najeriya ba ba mai iya taɓa su an fa san su ba wallahi gwamnatin bukari ta san su amma ba da tafiya ko ba su karwa sarki sai najeriya wato akwai abin mamaki ga najeriya a gano mutum mai laifi ne a gano ne matuki ne maha'inci ne amma ba yadda aka iya nufi ana zuwa ya ana karo da yasa kuke ta haka da najeriya ba sun sayar duk wannan da kuke gani ana wannan ta take sun gama sayar yanki yanki kowane da cikin da wato da yadda suka kai wa kansu najeriya sun raba ta ba dan tuna a cikin wata in faɗa maka waɗansu da aka yi cinikin ko suka tsira makan suna bayyana wallahi kuma suna nan suna ta girma girmama ko wani daga cikin da bangaren sun bai wa kan sun bai wa kan yanzu sai abin su ga dama Allakin tsada suke yadda suke ga dama duk wannan kashe-kashen da ka ga ana yi wallahi suna sani don su suka ce ma a su suka za a yi kuma don su biya bukatun su yasa suka ce a yi magwamnatin ta sani ba kwana kwana nan goma ta ta gano wa'ida ke taimaka ma masu wannan kashe-kashen san bada boko haram amma an faɗi sunan ba a iya faɗi da sunan ba mu mu roƙa mu ce don girman Allah gwamnati ta faɗa mana sunan su mu dinga kama sunan muna tsini musu al'ummi sunan kawai in mun yi haka ne kawai da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da suka zo suka ce sun musulunta annabi ya haɗa su da waɗansu sahabbai su za su sun bakwai su ta karanta da su da suka je suka kasa waɗannan mutane manzon Allah ran da ya baki ya yi wata guda yana alƙunutu duk sallar da annabi ya yi alƙunutu sai ya ce ya kira sunayen su wani dan wani wani dan wani Allah ta tsine musu albarka ya fi halatta yunus fil islam ya halatta a da Allah zai sa gwamnatin Najeriya ta fito da riskin waɗannan mutane a faɗa mura sunayen su kuma kawai ta gwamnati sai mun kama sunan mutum da na mawarsa da na mahaifiyar ta kai har kakansa sai mun ambata muke Allah tsini mai albarka kama ba a iya sunan ba a iya fara ba ballan sana a yi hukunci hukunci kan sai dai Allah sai wa'annan mutane sai dai Allah Allah kuma yi wala ta hasabanna Allah kafiran amma ya'malu zalimun إنما يؤخرهم ليوم تتحس فيه القلوب والأبصار lokacin nan ba shi Allah kan ba mu rauka ne kar ma kai tsammani Allah ya rauka wallahi Allah bai rauka ba duk abin da ake a gaban da ake mirara Allah na kane da duk abin da ake yi da haka a zalimi zai kai wata kan da zai gagari kowa kamar yadda waɗannan azalimai na Najeriya suka gagari kowa a tunanin amma fa su sani ba su gagari Allah Allah kan ba su gagari shi kuma idan mu mu san su ba Allah ya san Allah ya san da muna miƙa zuwa ga wanda ya san Allah Allahumma akum bainana wa bainahum bil haqq ya Allah kai mana hukunci tsakanin mu da su gaskiya ya Allah muna roƙonka waɗanda suka zalunci al'ummar Najeriya cikin gida Najeriya suke kowane suka koma Allah muna miƙa zuwa gare ka Allah ka mana hukunci da kanin mu da su hukunci da gaskiya Allah kada ka tausaya mu yadda ba su tausaya muna ba ba su tausaya ma ƙasar ba Allah dan girman jafin ka dan inda ka dan ikon ka dan buwayar ka dan kudurka Allah kada ka tausaya mu da duniyar su da lahira Allah ka kada ka tausaya musu yadda ba su ji tausayin na kasar su ba ba su ji tausayin bayan Allah ba muna kai kuka da ƙara zuwa gare ka ya Allah ka share mana hawaye Allah ka yi mana hukunci ka mana hukunci da gaskiya ya Allah kada ka tausaya musu ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون حيث امهلهم واضر عليهم الارزاق arziki Allah na ta koro musu الله ما تقولوا متعذبي تذنبا وتركهم يتطلبون في البلاد الله يضر في سنة الزكي يرى أتكين قلاري آمنين أتكين أمن كفامة إيه تبقى كوكو سنة سنة بدا كيدا مطمئنين سنة تكين الله فليس في هذا ما يدل على حسن حاله أما ولنا المفكر كأوكا كيدا يجب ولنا هنا كما ولنا هنا نوري أتكي كاوها لتكين ba shi da hali na gari kawai aron lokaci ne kawai Allah ya aro ne kawai Allah ya ala maka lokaci amma kar ke tsammanin wasu da kyakkyawan yanayi ko kyakkyawan hali a fa inna Allah yumli lizzalim lalle ubangiji ta'ala yakan shaurara ma'azzalimin mutum wa yumahhilahu wa yumahhilahu yayi masa jinkiri yayi masa talala yayi mai shigo shigo ba su liyarda da isman Allah yakan yi haka ne don ya ƙara gurbi ya ƙara kangarewa don haka shugaban Najeriya abinda suke yi suna kai suna samun natsuwa suna ci gaba da samun duniya da arziki to Allah yana muku haka ne don ku ƙara laifin ku ƙara girma a wajen Allah da jira gama Allah iya amma kan ka ɗauka kun wala ku sha ba za san za a je kotu ya mutum ya tafi biliyoyin ba sai a je kotu an wara magana sai ba da sai sai a tashi sai akwai ne wai ya a tsaya ma a tattuna da shi ya amsa laifinsa ko kai ya amsa a'a ko shi ne jiki ko shi ke nan sai zara ne ke to tun da bai da lafiya a ba da lokaci zai je asibiti takwas in yi saba lafiya ko a dawo sai a ɗauki lokaci wani ma shi ke nan shari'a ta mutu ta a ƙarshe za ka ga alƙali shi kuma ɗan yare na hankalin mutane sai ce to tsara ma an koyi ba. to sai alƙali ta koyi kara ita kara ina da. تجدون كيف انضرب كتبة وين كنت تقول الكلام سو كيف قال انت لا كافو كلا كافو كيف قال انت لا كافو كلا اذا ترى ماذا تقول ما اجاهم من هذا وما بيصير تشوفان كم امانه بيجي انا جاي اي شيء يا اخي لسه كان كنت كلا مره يعني على كيف اهم تنجي انت لما تريد وين لا كما قال الله عز وجل sai sai an koyi ka da ranar za ta zo kai za ta koyi kan da cikin wato kasar na akwai abin mamaki cikin sa akwai abin al'ajabi wanda baya gane shi kenan ba da ya faɗi ya shige ya kama kakkarwa shi kenan sai a ɗauki a ai bai da lada kuma wallahi shi da shi wannan mai sa bakar rijiya da yanzu da ina magana kan yan ahzabul amaliya masu sa bakar rijiya shi ne ya gaya masa ga abin da ga abin in ya haka kan ya kare wallahi kike ba wai hadal amr walai kun yudu fudwa bal huwa inma huwa itibaqan ba haka kawai da shirya ba haka wallahi shirya ba haka an shirya ne kawai ga abin da in an je abin da za a yi dama shi ma abin ke karantowa karare ne shi alƙalin ke karantowa ba a yi rahama da ke bane kuka rahama shi kuma wancan mai bakar riga tana kare ya kare ita ya kwari kwararre ne yana ma huwa mahim ya ya game da wannan hanya sai karanta kare kawai ya karanta an bai satifikin na karya an sa mai hannu an yadda da ya iya karya ya kware da haka gashi shi ne karya kuma karya ta karɓi a wajen waɗanda aka yi wa karya ai hukunci sai dai Allah wallahi hukunci sai Allah amma in anan ne kan a Najeriya wanda kaga ya cutu ko an hukunta shi bai da kowa bai da kowa yanzu za a turo a kawo a yara ko mutane biyo karawo, ihu ƙarawo ƙarawo ƙarawo ƙarawo ƙarawo sai a karfe shi ni ya tafa sai a ga kaza su ta, a masa dukkan siya a kai ni ga 'yan sanda to wurga shi a cikin gidan yari ko a kai shi kotu an kira hukuncin shekara uku kaza ga wannan ya sace biliyoyi an kai shi kotu ya kebe shari'a ta kare biliyoyi ga shi muna yawo ga sunan muna ta gani akwai adalci a kotun najeriya ai duk matsalar mu a najeriya duniya shi wannan bakin kundin da alƙalan kundin duk matsalar mu najeriya ne. shi kunnen nan babu yadda za a yi mu samu salama a kan tun da ba tsarin Allah ba daga waɗannan alƙalan da suke aiki da wannan kundin babu za a samu adalci in dai a wannan kundin za a yi Ba ka kawo ka daina salama. in ka ga ka samu wani sauƙi Allah ne kawai kaddara amma ba dan tsarin ya haifar da ka samu sauƙi ba dama tsarin azalimai suka tsara shi kuma sun tsara shi su ga zalunci shi a ga a samu adalci ta haka in kana son ka tsira a girma su aiki shawara ta ko a wanka, in kana son ka tsira ya kai dan uwa bar musu aikin su ka aiki mun kuma ta ƙi to gas na ji a kuma su gaskiya ai ba ta ba a ba. to yi kuma gaskiya ba ta ga ba ku karanci sharar da ke cikin abin nan abokan cikin shi ba wallahi ma ba kai ne gaskiyar ma ba za a baka kuma ba ba duk wanda ya kasanta gaskiya a cikin wannan tsari in sha Allah za a yi waje da shi za ka ba su san sha'ari baka a je musu aikin ka nemi wata haraka amma fa shawara yawa shawara su in imanin ka ya kai da kaunar ka ga lahira da san ka da Allah da manzarka da san ka da musulunci da san ka da san gangar jikin ka don tafiya a je musu kwanakwanar su sakin layin su na sa bakwai a je ka hukum in ba ka ji ba ba ka gamsu ba da ci gaba da ma duniyar ake nema kuma a za a same ta amma a can ga mutum ya za a kare lafiya ya ta yi jama'a muna cikin mutaloli da dama kamar yadda kan faɗa ɗan uwa cewa akwai masu gaskiya ƙwarai da gaske wallahi a kawai da ni kenan na san cewa mutanen kirki kwarai da alƙalai da mutanen kirki duk inda ma za a yi shaidar sa za a yi za a yi shaidar ta alkhairi to amma martabar ita ce ba za a bar ka kai adalci ba kai daidai ba akwai yadda da in ka kai ba yadda ka iya sai dai ke yadda suke so a yi yanzu ƙur'ani ta taɓa ganin cikin layi na ta uku

in aka suke layi gada Allah ya kiyaye Allah ya gana da Allah ya kama ni gana na Allah ya kama ni gana ba abin da gada da Allah ana iya gana Allah yake mukan kawar ma azzalimin ne da isman dan ya kara zunubi hatta ish hatta idza akhadha akhadahu har idan Allah ya kama shi azzalimin lan yuflitku ba zai iya kuɗi ba Allah ba za ka duk jinkirin da kuke gani ana musu Allah ne musu jinkirin amma in Allah ya so kama su tsaye bayan daya ba mai iya kucewa ne za ka kowa ka kasar da hankali in ma an zalunce ku ba mu Allah ba mu Allah wani lokacin ma ni ba na ganin dacewa ma ɗan uwanka ya maka da ka ja shi zuwa wannan kofi wallahi ka yi hakuri ba mu Allah in bai baka hakkin ka in hakki ne ba ka in ka bar ma Allah ɗayan bi kuka ci kaya da ne kuka ci bar ma Allah da akwai ba ta lokaci ta akwai ba ta lokaci shari'ar da za a yanke ta yanzu yanzu da an karanto an san gaskiya an san mai gaskiya da mara gaskiya amma sai a ce to an daga nan da wata uku a dawo wata uku ne in aka zo kuma sai a ce to shi ai lauyan wancan da ake kan sabin zuwa da aka sai a sake dagawa wai lauyan na bai zuwa lauyan ta bai zuwa sai a sake dagawa kaga shi kenan a daga kuma zuwa wani lokaci ka gaji abin haka za ka yi ka gaji har ka haƙura da dole haka ya kyau za ka yi jama'a mu dinga baro Allah mu dinga yin afuwa ko kai afuwa ko ku bar Allah ya fi zuwa waɗannan wurare a zo a yi ta tona a jiri a yi ta yarda dani kai ke wahala a zan ke wahala kuma abin da kake nema bai samu ba Allah ya kiyaye Allah ya ce wa kadalika akhdha rabbuka idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka kama ubangijin kai ke idan Allah ya kama alkarya bi ma'ana ahluha in Allah ya kama yan kasa azzaluman yan kasa inna akabahu alimun shadid Allah ke kama Allah kamu ne mai tsanani gaske kamu ne mai tsanani wa zulmu hahuna ma yake zalunci a nan da Allah ke magana ya shimilu zulmu fi ma bainal abdu wa rabbihi ya kunshi zaluncin da mutum ya su da ubangijinsa an gane da kyau sannan wa zulmi li ibadillahi zaluncin da kai wa bayin Allah yan uwanka kuma hukunci ayar ta ɗauki haka inna ma yau akhiruhum Allah yake abin sani tuwa. Allah yana masa jinkiri ne da yaumin da wata rana yi la a abin nan na la tu min shi ma tara ido in ya firgice in ya tirce wato in ido ya firgice ba zai dawo ba don tsananin abin da ido ya gani gaban su na firgicin kiyama min al ahwal na firgicin kiyama وما أزعج هذا أبن لجل جدر كان أدم يترجيت من القلاق قلاق وتنك بوشي وده كان دليو لكن يجب فرجيت هذا بنت يا كان دليو يا جماعة ما بقول فيك سبب ولا إن ديك جني جبل جنسا فإن هذا وجد فيه إذا زيد أو الله سيقول جاها أنا ذا مدرع أبن لما تقام كذيري ريد اللي قال لي wannan kai kuskure a cikin muhallin zai yi da kuskure kuskure daga gare mu سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.